a yau mana safiya ta juma'a kuma juma'a ta ƙarshe a wannan shekara 1447 kuma har yanzu kiyama ma ba za ta tashi ba face ranar juma'a to kaga juma'a ta ƙarshe ta tunatar da mu wata juma'a ta ƙarshen ƙarshe ke juma'a ta ƙarshen ƙarshe mana an busa ƙaho ke wani fi su فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ranar juma'a kiyama za ta tashi amma wata juma'a ta Allahu alam lura da cewa muna ranakun ƙarshe a shekarar yaushe ƙarshe na daga wannan tambayoyin mun yi shi yaushe ƙarshenka sannan yaya ƙarshen zai zo maka yaya ƙarshen zai zo mun mala'ikun rahama ne ko mala'ikun azaba ne a ƙabari na ni'ima ne ko azaba ne in an tafi can ina cin 'yan dama ne ko 'yan hagu kowa sai shirya makan shi abinda yake ganin ya dace da shi to alamu na tashin kiyama ga sunan da yawa rufutu akwai alamun da sun faru sun kare akwai kuma wanda za su faru nan gaba akwai manya akwai ƙanana gajiya mun ɗauki kamar abubuwa guda talatin mayanci duka alhamdulillah imma ya zama sun faru din sun ƙare kamar bi isa nabi sallallahu alaihi sallama turo da manzan Allah sallallahu alaihi sallama wannan an yi an gama barin shi duniya an yi an gama in shi ƙaƙul ƙabar an yi an gama da ko kuma wanda yake kan faruwa kamar kasratu shuh yawan rowa a cikin al'umma yana kan faruwa ƙaƙi'atun rahim yanke zumunta yana kan faruwa a iyayen sun fi mu kirki su ba ka suka yi rayuwa ba Zuciya suna da zuciya bai ma sai su sun tuna mu kyau mu zuciyan fushi kawai muke da shi ba kama ma mutum abu ba ma yana jin haushin ka. yauki dan bala'i ke ba ka mai komai ba amma yana jin haushin ka ƙasi'atun rahim yanke zumunta wanda ga zai sadar ya sadar shi ne abin da Allah ubace mu wanda ya ga zai yanke bismillah jiki magayi Allahumma inni as'aluka min fadlik nan ji kukan zakara Allah sallallahu alaihi ce a roki Allah min fadlihi ba wai koren shi za a yi ba ya ga mala'ika ne da kuma guraren da ake ambatan Allah alhamdulillah mala'iku suna zuwa su zage gurin to kana barka baya kana yi kana Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma inni as'aluka da gaskiyar gaske fa min fadlik hasbuna Allah sayu'tina Allah min fadlihi duka falala min fadlihi inna ila Allah raghibun wanda ya ga zai sadar ya sadar wanda ya ga zai yanke uhu ya yanke Allah da ya ce a sadar manzon Allah ma ce a sadar wanda ya yanke maka ma sadar mai ya uquba uquba yake ya rasulullah akhbirni bi fawadil al a'mal ka gaya mun mafificin ayyuka ya rasulullah ya uquba allahumma inni as'aluka min Fadli. silman qaba'at duk wanda ya yanke maka kai ka sadar mai amma zuciya irin tamu ta yan zamani ce ina Haba, sadar mai kai ni dan iska ne ni waye ni waye waye waye manzon Allah ce ka sadar shi ba zai zo ba kai ka je muna da tsirin kunne wani lokaci shi ah, ba in je je mai mai a ka je ka sadar da zumunta mana Allahumma inni as'aluka min fadlik fil man qata'ak kaga abinda a baki yana da sauki amma aikace fa sai dai kawai da Allah ya zaba wa ati man harama? wanda ce ba zai baka ba kai kana da ki dauka ka bashi ki ta dauka bashi eh dauka ka bashi mana wa abu an man wanda ya zalunce ka kamar afuwa shi ke na har gama amma ka za a ce sai wanda Allah ya zaɓe shi to qati'atul rahim yana ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama sannan su'ul diwari mummunan makotaka shi na ana fama da shi yana daga cikin alamomin tashin kiyama mu yayin mu haka suka yi makotaka ne ko mu muka fara zuwa ne ko duka fara su sun riga mu ne eh, lokacin ma da suka yi makotakan su ko suka sai filayen su mu ba ma da duniya hmm? maybe ba kai bane dan farko to ko kai ne dan farko ma kaga sai da aka yi ginin tukunna aka tare kafin aka same ka kuma aka gama kotakan su alhamdulillah zaman gida ɗaya kawai za ka ga kamar wa da ƙari ne kai ka ce akwai alaƙa da mawuyya ashe kawai zaman gida ɗaya ne ko 'yan gari ɗaya ne shi ke nan za ka ga wani 'yan uwantaka na asali ba mu din wallahu musa yana daga cikin alamomin tashin kiyama na talatin da biyu zuhurul fuhush bayyanan lalata bayyanar iskanci yana cikin alamomin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la taqumu as-sa'atu hatta yadhhar zaharar fuhush. Iyama ba za ta tashi ba sai iskanci ya bayyana shi nan kuma ya riga ya bayyana yanzu ka duba zai iskanci akan waya duk wani kalan iskanci yana gurin satellite stations ga sunan iskanci kana kana to kaga mai muke jira kenan ka busa kawo kowa ya mutu yana daga cikin alamomin tashin kiyama takwinul ami amintacce sai a ce Maha-inji ne Maha-inji kuma sai a ce amintacce ne yanzu gashi nan suna ta fitowa kowa sai baga fasta ku na amana zan riƙe tested and trusted in ji shi kenan fa kowa ya ga tested and trusted oho ha kuma sai kun zaɓe shi kala sai zama al'amarin wallahu musta'an sai yana daga cikin alamomin tashin kiyama amintacce a ce maha'inci ne maha'inci kuma a ce amintacce ne wallabi nafsu muhammadin biye ne la taqumu as-sa'atu hatta to sai ambata daga ciki akwai wa yukhawwalul amin wa yu'tamanul kha'in ya eh, hasse an amince ma maha'inci amintacce kuma ce maha'inci ne 34 halakul wu'ul zaɓaɓɓu a cikinmu ya zama sun tafi gurin Allah zaɓaɓɓun ta ce manyan gari in zuwa zuwa yi manyan namu yanzu kenan in ka haɗa da manyan namu yanzu da manyan da ai manyan yanzu su ne yaran su ne yara ke hmm? manyan ina suke wallahu musta'an to sannan kuma in su makaskanta su ne za su taso ya ce Wani shine wane wani shine wane wani shine sakataren kaza wani shine shugaban kaza an an ce alwu'ul wujuhun nas wa ashrafihim manyan mutane sannan akwai atuhut tuhut alladhina kanu tahta aqdamin nas wanda suke kasan kasa la yu'lamu bihim to lokaci zai kai zama su ne manyan mutumin da ba kowa ba fit fit fit fit yanzu ko a shugabancin kasa duk wani shugaba da aka yi mai malafa wa ya san shi ba a Najeriya fit fit fit kawai sai zama daga can kawai sai zama shugaba ba wanda ya san shi wani kuma su ne manyan najeriya ke oke ba ku da manya ke 35 yana daga cikin alamomin tashin kiyama adamul mubalati bi mazdarin ma mutane za su daina damuwa wai asalin tushen kudin nan halal ne ko haram ne kawai dai ya ke halal ya ke haram kawai dai za ku ta neman kuɗi abu wani da ke cewa nan su Allah sun ce la ya'tiyanna 'ala na nasi zaman lokaci yana zuwa ga mutane Layu yubali al-mar'u bima akhadha al-mala mutum ba zai damu ba wai sai ina ya samu kuɗin shi a halalin am min haramin wai kudin nan halal ne ko haram shi dai kawai kudi shi ke kudi kuɗi zo kawai shi ke yanzu ka duba yadda aka koma maini ka duba tarin maha'inta a gurin tarin maha'inta kawai yaro ne yana so ya kuɗi tarin matuta suna gurin matuta bi ma'anar kalima ba masu gaskiyan ba su da yawa amma matutan gurin ma'aikatan gurin daga masu tonan har masu ɗibowan har masu tacewan har masu wane ne yawanci maha'inta sun yawa gurin kawai da yaro ya kudi shi ke 36 a yuttaka galfai uduwalan kudin gwamnati kawai ya zama na mutum ka zo najeriya ka tambaya an gama kudin daula ya zama na mutum tsaye kawai sai ka ji mutum ɗaya ya saci dala biliyan kaza ko ina zai kai kudin wahu a wancan gwamnati a koli mai sanku. a shi mugun ɓarawo ne mugun mugu sosai allahu musa sai shi kuma baba ya gagara ka taɓo wannan mutumin mugu ne ba mugu ne ba kuma ya kyale shi ya tayin abin da ya yi wai za a canja kuɗi waye waye in ka ji kuɗin da aka salwantar a gurin Yana musta'an sai na daga cikin alamar tashin kiyama in ka jirin wannan masu sankon sun yi satan biliyan ka za ce oke to kiyama ta kusa ya kamata in yi tanadin tafiya 37 an takuna al'amanatu magnaman amana ta zama ganima ta yi mutum ya ce gaya maka faru firifiri na na Allah ce na ci na Allah ya isa ce oke inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha ce ya ci na Allah ya isa oke a bashi na Allah ya isa haka mutane suke faɗa ta ci yana da cikin alamomin tashin kiyama Allah ta tsiba nufusun nasu bi israfi zakatihim idan mutane ba sa jin daɗi da fitar da zakka zakkan ta zama kamar wani haraji ne aka dora musu don kaga haka ba a fitar da zakatu alaman kiyama saura kire man ba ka ba a cikin arba'in ka ba da kashi ɗaya miliyan arba'in kaga miliyan ɗaya ne tak kuma kaga mutum ba zai iya bayarwa miliyan ɗari hudu sai a ce divide by forty miliyan goma in kudin ya yawa shi ne za ka shiga cin jarabawa miliyan ɗari hudu kake da shi da za ta yi divide by 40 hmm? zero cancel zero ba tsara 40 da 4 ba 4 here 1 4 into 40 10 million ya haba wannan zai kai da siyo kan mota yi wannan zai kai da siyo kaza zan sai a wannan talaka fa mun babbi ta tasu ba kudin nan ba zai zauna ba sai ya gani ana fitar da zakar ne da ya kamata eh alhamdulillah kamar na zo program da suke a sunna tv eh shi wane ne shafa ko wane ne yakubu shafa ya ce a tara mai amma ok shi zakka talaka ne zai zo ko kai za ka kai mai observation number one ke a shi zai zo ne ko ku za ku je sai ce alhaji ne sun yi da ce akwai kuɗi a zo ka ya ga an zo ku amma asali asali ya ake ba da zakari yawa ku za ku cire ku ba to kuma tun da akawun ne sai sun zo ne Ya. a kai ya kamata ka bi su mana to amma al-muhim saƙon da yayi alhamdulillah an fitar da zakka kuma an ba wa kowa to kaga da masu kudin suna irin wannan zai ba da ma'ana sosai yau a ga dangote shi ma mai kudin wasu afirka fa to shi ma ya yi receiving account na mutane tun da ta hanyar banki ne kowa ga sunan shi ga account number shi ga account details ɗin shi ɗin ɗin shi ke a gana shi kuma kudin zai yawa sosai in wannan dubu ɗari biyu a ga wancan sai dai miliyan miliyan ke alamin ka'ili a kai shi gani sai bin miliyan mutumin da yake ɗaukar albashi nawa ne ma albashin in ka bibiya duka duka da wuce dubu ashirin john cook dubu ashirin da ɗari biyu da hamsin duk yawancin albashi dai na jos ne dubu ashirin dubu talashi ke na wai an yi kokari ke kuma ce za ka zo ka zauna sai safe ba za ka fita ba sai la'asar yan wahala ji ba ga dubu talatin sai na ga mutum yana komawa maini ya samu hurriya ka rike mutum tun safe wai har la'asar ko sai biyar akan dubu talatin da biyar a wata ba wani yana fara mining fit-fit a rana ɗaya ne zai haɗa wannan kuɗin dubu talatin ta shigo yawar rana kuma dubu saba'in dubu ɗari za ku zama malaman da za su dinga karanta da yaran ku kuwa nan gaba wallahi ba za ku samu kan na ce wallahi a irin wannan albashin to in islamiyya ne ma a ce ɗari biyar ɗari biyar to a ɗari biyar ɗin ma fa ba a bayarwa ba ɗari biyar ok ɗari biyu a kamar na an ce ya kamata mai da shi ɗari biyar to kaga kama ce ɗan gwaki, yana yin kamar da shi shafaye nan a dinga ganin cewa eh zan zakkan ta fita maybe shi ne saƙon domin kada talaka su ne suna gefe ce a alhaji wani na fitar da zakka kuwa ita zakkan an bayyana ta babu laifi ba laifi to kaga kama ce shi dan gwate yau abdul samad sauki mutum biyu daga kano ke ya rano su ukun nan akwai wani aliko ma shi wani aliko oil suna nan jiga-jigai ba akwai wani mai kibi ko mai sadin ne ko mai yanzu wa'annan mutanen wannan fitattun kenan sannan kuma da wani gefe-gefe yau gidan su dan tata shi ne oke shi ne abin ne yana wurin kenan domin inda suna fitar da tsakanin da ya kamata wallahi da talaka sun warware to yana daga cikin alamun tashin kiyama ya zama su masu kuɗi ba sa jin daɗin fitar da zakka sun ɗauka kawai an ɗora musu haraji ne to tunda da ba sa fitarwa gwamnati dama ce an ƙi sharan masallaci shi kenan sai a yi na coci wannan ya fi ƙarfin na kasuwa sai gwamnati ta zo ta lafta haraji shi kenan kuma sai ka biya ga harajin Allah ka ƙi ka bayar ballanta dukiyar ta ƙara maka albarka sai a lafta maka haraji mu ma din talakawa da aka ce mu dinga ba da fi sabilillahi mun yi ba ina lissafi a nan ce Allah mu talakawa mutum ya ba da naira dubu ɗaya tak tak tak tak tak amma tun da talakawa suna da yawa alhamdulillah Allah ya mutu albarka mu samu mutum miliyan ɗaya ba kowa ya ba da naira dubu ɗaya tak a wata shi ke nan zama na da biliyan ɗaya ke biliyan wannan banda na masu kuɗi biliyan ɗaya kaga duk wata biliyan ɗaya alhamdulillah sai kaga musulmai alhamdulillah za mu yi aikace aikace masu ɗimbin yawa to amma mu ma ɗin mu iya ba da dubu ɗayan sai ya gagara to shi kenan gwamnati sai ta sa mana haraji hmm? sai kaga a kudin naka ana zaren fiye da dubu ɗaya ba ma sani ba to kaga yanzu wannan lada Allah bai baka ba sisin kwabon lada da Allah bai baka amma ka gada ka cire ne fi sabilillahi ka bayar sai na da shi ga wannan dai matsala ne musamman ciyarwa ciyarwa tatinan ta'allumul ilmi li ghairillahi neman ilimi ba dan Allah ba oke ilimin namu duka ya koma kan certificate ne kawai certificate certificate ke makarantar na ana sun yi restoration da cac sun yi restoration da ministry of education Ya zai ba zai zo ka bashi ilimi ya tafi ba dole sai an bashi kwali to ka duba dai tun daga noziri ya gama noziri tiri za ce an bashi wani kwali wai ya gama noziri tiri primary haka ya je 1 to 3 haka ss 1 to 3 haka dole dole ina certificate ɗinka ina waye certificate ɗinka ina nefu ina waye ina waye ya wuce bilimi ya zama gini daban Allahu musta ya yi gaba ya yi diploma ya yi hnd ya yi digiri in ka shiga university sai ka kare sai to ma assala mun gode mun gode Allah kara ma ilimi albarka sai suka kowa zai wa za su samu a wurin ka gama sai ka yi sabis shi ma sai an baka mai sai an baka sabi ba a baka ba haka kawai za ka je ka yi sai an baka kuma ka gama ma baka karba ba ka gaba ka yi banki ne to kana so ka ƙara karatu eh, digiri na biyu shi ma me ake bukata ana bukatar certificate kuma ce a ah, ka fita da first class kuma ko kai dolo ne in dai a can ana reading cewa first class ko sai kuma ka zo ka yi phd shi ma zai a ah, gashi yana da takardar phd to kaga duk takarda takarda ilimin ya koma wani daban Allahu musta'an na arba'in ta'atu zauja wa uququl um oke maza za su koma suna matan su biyayya suna saba ma iyayensu mata yana daga cikin alamomin tashin kiyama abinda an ci ta faɗa shi za a yi zattarar ita kuma hajiya alhamdulillah ba lallai abin da ta faɗa abi ba idna'ul asdiqa oke mutum ya kusanto da wani abokin shi wa iksa'ul aba iyaye kuma a yi nesa nesa da su abinda aboki ya faɗa shi za ka yi aiki da shi alaman kiyama ta kusa ke 42 raf'ul aswati fil masajid hayaniya a masallatai wannan kuma ba za ka gane shi ban layi sai ka je haramin makka ok kawai in dai ka zauna kawai za ka je hayaniyan da yake gurin haya haya haya kamar nutsuwanmu a nan ma ya fi na harami fa sun mutanen suna da yawa sai ka ji turu wannan yana ɗan taɓa surutu wanda yana yi wanda sai ka ga haya haya hoye ho wannan wai sun mance ma a harami suke ne kamar muna mantawa ma a harami muke surutun yana yawa wallahu musta wallahu musta masallaci ya kamata guri ne na nutsuwa amma wallahu musta raful aswat yanzu mu ɗaukaka sautin mu ba a masallatai har a makabartu ma in an shiga makabarta ka je ka duba yanzu wannan sabuwar ma muna fasiri kenan ku to kaga daga fasirin sai kuma ɗan gangara to za ka ga wani sun ɗan ja gefe can ranar ma na ga ɗan daidai ginin da aka yi wani sun zauna da wayoyinsu ƴan suke sun zauna suna kallon can kowa da wayar shi yana da ya mance ma yanzu a makamata yake yau ke muna da aiki wallahu musta'an ziyadatul fusaq alal qaba'i idan wai fasikin mutum shi ne zai zama shugaban kabila shugaba na gaba ɗaya fasiki fa yana cin alamomin tashin kiyama an ya kuna za'imul qaumi arzaluhum idan shugaba a cikin mutane shi ne makasanci ƙasa ƙasa zai zama shi ne babba ittiqa'ur rajul a ikramur rajul ittiqa'u sharrihi kaga ana girmama mutum saboda ana tsoron sharrin shi ok ke gani a facebook wani wani ado alehu shi yana yana wai yana in ana so a zauna lafiya to a ba shi ciyaman ya wuce sun an ba shi ciyaman to za a zauna lafiya za a daina kidnapping din to ya iya yi abc ko ya ne allahu ala hmm? amma tun da ya yi rike bindiga shi ke nan ku. za ka ga jin tsoron irin wa'annan saboda tsoron mai sharrin su kawai to mun zo wurin ke na alamar kiyama ta ku ke wallahu musa Istihlalu ir a halatta zina a halatta alhariri 47 uh, ke a halatta shan giya giya ta zama halal wal ma'azif da kayan kiɗe-kiɗe to ko manzo Allah ma da yi maganan kiɗe shi wayi mai ake yi hmm? sai ga mawaka kasuran kala-kala masu jita kala-kala masu kalangu kala-kala duk ana wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam 50 tamannin nasil maut okay mutane su dinga burin mutuwa dama ya mutu wannan irin rayuwa la haula wala quwwata illa billah abu hore yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake la taqumu sa'a hatta yamurra ar-rajul bi qabri ar-rajul har sai mutum ya wuce kabarin wani yace ya laitani makanahu da ma ni ne a cikin kabarin nan mana saboda damuwa yayi yawa 51 lokaci zai zo a mutum ya wayi gari mumini amma kafin maraice ya zama kafuri yana sai da addini shi da ɗan kayan duniya kaɗan 52 zakarafatul masaji masallatai a koma ana musu ado a yanzu ya fara zama ruwan dare zakarafatul masaji yanzu in kai sabon zuwa ne masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai shiga ta babu sala to kawai kalle kalle kawai ka ta yi adan yayi yawa adan yayi yawa a gaban masallaci yayi yayi yawa ga wani suke marori kawai ka ga su da kansu kawai suke ta wani malkashi malkashi kai a garin ku ka saba gani ba to can kawai ka ga kyamara tana hasko ka sosai kuma ba ya kyamara ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba goma ba barkate any attempt za ka yi a gurin ana ganin ka kuma daga can wani guri mai nisa to kaga duniyar ta lalace wa sa in dai har wajen gurin ma haka yake to sauran masallatai fa an gama kuma wannan sunna ne laisa min sunna zakharafatul masajid la taqumu sa'a hatta ta an-nasu fil masajid Iyama ba za ta tashi ba sai mutane sun koma suna alfahari a masallatansu ibnu abbas yace sai kun kawata masallatanku kamar yadda yahudu da nasara suke kawata guraren ibadunsu an gama to masallatai ka duba musamman masallatai kasashen waje irin abuja abuja ya za ka ga yanzu bangon nan kawai an mai ado an zuba mai abu alhamdulillah zakarafatul buyut oke gidaje ma a koma ana muku ado da da da wani gida ne yake da tiles a bangon shi bangon waje kai bangon cikin ma ka duba shekara arba'in baya wani gida ne inda kamar yanzu masallaci aka ga bangon waje Eh mu ma masallacin kenan ka duba an sa mai mai tai har zuwa a ce a an huta da fenti yauki alamun kiyama fa ke ka duba filolin ma duka an sassa musu to me aikin yayi nisa ma shi alajin ne ke cewa wannan wannan tais din kamar ya tsofa za a cicciri su wannan ma ya tsoho ne za a cicciri a sa mai kyau alamun kiyama ta kusa ke zakarafatul buyu Wata ziniha, qawata gidaje to kasratu sawa'iqi inda iqtirabi saa in kiyama ta kusa tsawa zai yawa tsawa fafa fafa alama ce ta kiyama ta kusa ke kasratul kitaba rubuce rubuce za su yawa intisharuha wa intisharuha Allah yanzu ka duba library yanzu kawai kana da waya sai ka je play store kawai shi ke sai ka ce maktabatu shamila shi ke nan sai ka yi processing ɗin ɗin danna-danna kawai maktaban gaba ta zo maka al-maktabatul ilmiya al-maktabatul waqfiyya maktabatu kaza maktabatu kaza abinda za ka sa kudi bara ma ka iya sa kudi ka saya bai littafin da yake da tsada yanzu za ce miliyan kaza ko biliyan kaza inda ya maktabatin shamila ne sai biliyoyi Gama za ka iya siyo ta yanzu a waya maybe da ɗan yan binka da bai wuce naira dari ba zuwa dari biyu shi kenan duk za ka siyo ta suna tafin hannunka to ka duba yawan littattafan da suke gurin alama ce ta tashin kiyama amma sai dai abin mamaki duk yawan littattafan nan yawancin jama'a ba a ruwansu kuma ba a ruwanku da sayan littafi in dai ba mutum ɗalibin ilimi ba ne shi na ka ya damu da littafi yanzu ko hisirin muslim a nan na karanta shi daga farko har ƙarshe wani har aka ƙare wallahi ba shi da hisirin muslim ba shi da shi kuma ba zai siya ba ai kaga tun da ba shi da buƙatu a gurin Allah shi ke na ya sai a bar kawai ba shi ke na amma ba hijirar musulun wani kayan gabasi yanzu ko a wayar shi to ba shi da ma shi a waya ba zai iya siyan kuma hard copy ba ba hard copy ba soft copy ba komai sai dai an ci gaba ya biyo ta addu'a ce mana da Allah rubuta mu you are not serious you are not serious a rubuta ma mi Allah yanzu addu'a sai an tsaya a rubuta mu duk technology da ake da shi sai a rubuta mu addu'a kaga wannan ci baya nan kawai asalin ci baya Allah yanzu duk abin da kake bukata gashi nan kawai a wayar ka ba sai ka ce du'a'u ka gashi kenan ta kuram ne ta ina ne ta ina ne din din din shi ke za ka yi copying sai ka yi pasting shi ke maybe ma ka yi audio lalla a jama'a ga addu'a ka za a kiyaye shi kenan sai ka ga bangaren addini kamar ba mu waye ba kwata-kwata wallahu musa littafai ga sunan wallahu musa sun yi yawa iktisabul mali bil lisan oke za a koma ana neman kuɗi ta hanyar babatu babatu ne babatu surutu oke zuka yi commentator ne eh za ka ga commentator shi ya zauna ne kawai da speaker ana kwallo su ƴan kwallon suna ciki ko hmm? shi kuma yana waje amma di ya san kowa a wurin gashi nan gashi nan ya ɗauko ta kuma kudi za a bashi mai yawa ya ta ihu kawai a ta shirme yana rashin alamomin tashin kiyama mutum iya surutu kuma kaga ya samu kuɗi wallahu musta intisharul kutub yau ya duwar littattafai ka duba lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kar ku rubuta wani qur'ani ko ake rubuta hadisai ma a farkon lokaci manzo Allah bai za rubuta shi ba to amma yanzu fa littattafai ga su gan bila adadin kusan duk kwanan duniya littafi yana sauka sabu amma mu ba za mu gane amma wajen maktabobi in ka je kamar maktaba na haramul makki almadani maktaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi kusan kullun sai kaga sabon littafi ya sauka gurin kusan kullun okay to alama ce ta tashin kiyama 58 Makarantar ƙur'ani za su yi yawa amma da suka san fikihun addini za su yi kaɗan hmm? za ka kita da cewa baki kamar me yake faɗa ne ma'o shi kan bai san me yake faɗa amma dai haddan an haddace Allahu Musa sai ga wai qabla salam ba'da salam sai ka gagar mutane da yawa iltimasu ilmi inda al'asari a goma ana neman ilimi a wurin ƙanana ƙanana eh, ɗan ƙaramin yaro ya tafi ce wai shi ne babban malami yauke ko ta ƙare muku ke alamar kiyama ta kusa ta tashi ke iltimasu ilmi inda al'asari a da za ka samu a kafin a ce wannan wai babban malami ne aka samu da ne ba ka samun yara irin ko matasa la la la la samu suna da shekaru kama yanzu ba kai wanda ma mun fi ma yawon su ne manyan malamai za ce ɗalibanmu ne ko ɗaliban ɗalibanmu ba fa ɗaliban ɗalibanmu Ya ce wai su ne shi ne shugaban majalisar malamai na reshe kaza wannan yaran shi ne shugaban majalisar shugaban majalisar malamai kuma bi bai iya komai ba ba abin da ya iya kawai rawan kai ne ba to iltimasul ilmi inda al-asagiri Allahu musta'an to mu ma kanmu mana ciki da wani suke kasa mu duk muna ciki mautul fuja'a mutuwan kwaf daya Allah kowa ya tashi a intanet kawai ka sa mata mautul fuji'a za ka ga abin mamaki na ga bidiyo ɗin wallahi akwai darasi mai yawa mutum bai shirya mutuwa ba a shi lokacin shi yayi wani ka ga ɗan rasili ne ya ɗaga mutum ya buga ya sake ɗaga ya ku shi ke na shi ajalin shi yayi kawai sai kaga idan ya zama shi ke na ya faɗi ya gama wani ɗan boxing ne kuma ana naushin shi guda ɗaya shi ke wani ɗan ƙwallo ne kamar da mala ya fara la'ibun mata a suna ihdal mubarayat daga duba idan ya jirkiki to haka za a tayar da shi ba izi ɗan kamaru ne ko don mai to ga shi nan dai baki ne dai ya faɗi ya mutu a cikin yanzu ne ka duba wayarka motar fuji a ɗin gashi nan e wani za ka samu a ah, yana delivering lectures ne kawai shi ke ne faɗi mutu wani kuma yana tafiya ne kawai a hanya tayar mota ta fice fe da ta zo ta daki ƙeyar shi fe an gaba ke shi nan kala-kala wani kuma aka samu ba yake yi la ilaha illallah shi ke nan ya tafi ke wani kuma aka ga ya yi sujjada ne shi ke nan ya tafi to kowa dai ga hanyoyin da yake tafiya Allah a duba mautul fuji'a muhim jiddan akwai wa'azi mai yawa wani kuma zaka samu irin odilin nan ne ya tsaya bayan malami shi kenan fa ya tsere shi kenan gama to kai malam wai ta na tsaya ma baya ne shi ma sunna ne lalla laysa min sunna laysa min sunna su da mu ne yanzu Allah suna kwaikwayo da yan siyasa ne kawai a tun da yan siyasa ana tsaya musu a baya su shi ma malam a yi mai a tsaya mai shi kenan da dalilin wani yaro wani lokaci ma ɗan ƙaramin yaro ne zai tsaya wannan kama ya ka shi ke nan ma gama ba komai ba komai goran ma da yake da shi ko ruwa babu kama zai zo ya tsaya bayan malam to ne ne malam kuma manzo Allah sallallahu alaihi ce man ahabba an yatamassala lahu rijalu qiyama duk wanda yake so mutane su dinga tsaya mai kikan to falyatabawwa maq'adahu minan nari kawai ya tadi makoman shi auta an gama to kaga malamai masu capacity nan maybe wallahu musta'an a ba mutum kujera ya zauna amma tsayawa ƙiƙan Laita mina suna. don su suna ganewa yanzu kuma sun ƙi su gane mm? sun ƙi su gane za ka je suna fitowa kamar dr idris ya fito wannan laisa mina suna ba shi daga cikin sunna to kuma saƙon shi yana kaiwa in ya yauke abinda malam ne ya faɗa gaskiya da mu ce ah, security reason a ah, security waye waye to ka bari sai security lahira su kiɗa maka su hana ka sakat to Allahun musa a ji tsoron Allah kan wannan na cikin ke mautin fujiya ya mutum lami lafiya ba kawai an gama amma da nake magana nan shi ke nan sai ce ya mutu ya mutu an gama imaratu kufaha 61 shugabancin wawaye shugabancin wawaye yan giya ka zo najeriya da yi gani e ba najeriya har kasashen waje ma irin su wannan na amerika na amerika nan ai wawa ne hmm? na isra'ila ai wawa ne haka kawai ka je ka fada mutane da yaki shi tsohon fitinannen tsoho ne kawai wawanki ya yi yawa da kuma zalunci ta ƙaruhun zaman oke za ka ga lokaci gab da gab yana jin alashiraku sa'a annau sarrafa ne ce ya ta ƙaruhun zaman Wayan yankusu lokaci zai gab da gab yanzu muna karfe nawa muna karfe kaza karfe shida da talatin da ɗaya to an jima kaɗan za ka ji har karfe shida da talatin da ɗaya na magariba har ta yi yau yau kuke jima'a za ka ji har jima'a ta gewayo kwanan nan aka gama aikin hajji za ka ji har aikin hajji ya gewayo ha kwanan nan aka gama ramadan sai ka ga har ramadan ya gewayo yau yau aka fara ma har ya ƙare kwanan nan muke firamare wai gashi har mu ne manya ya jifa yan mitsi-mitsin yara fa wai har mu ne kuke ba mu sika wai mu ce to malam bismillah kuma ba wai annaba har a magarin ma wai muka je guri ana garin wai mu wai wa manyan mutane ku kuna da manya kuwa kamar ta kare muku fa kenan yan ƙananan yara sun je goya ce wai su ne manya a gafata malam bismillah ga gafata mala akwai abin da za a faɗa ne yankusu ne ilimi zai ragu kawai a koma kamakame fitintunu za su yawaita za a tura mutane ruwa kashe-kashe zai yawa yana ɗaya daga cin alamomin tashin kiyama 63 an yantikar ruwai ba mutum wawan mutum da bai san ciwon kan shi ba wai shi ne zai dinga magana akan al'umma ga suna a facebook da yawa an yantikar ruwai ba wawa fa shi kan shi bai gama sanin ciwon kan shi ba to shi ne zai dinga magana a maimakon al'umma ga sunan kala kala bai gama ma sanin karatu bai sai kaga ya kama ya babban malami wai ya kama ibnu taymiya da kurakurai ibnu taymiya ba wai ya kama shi da kukuri shi bakin ma fa bai iya gama jan shi ba kawai dai kawai dai yana neman kuɗi ne shi kenan wallahi yana neman suna shi kenan in ka iya zage-zage tintini su wawaye a cikin wace a ah, malamin Allah kenan malamin Allah ke a ah, jarumin malami ke to su sun fi so ka zo ka yi hauka ka yi zage-zage kama ramadanan nan da ya wuce wani malami da ya fita giya hmm? sha ah, malamin Allah ke ko duk malaman Najeriya nan ba na Allah ba ne da damar shi an tura shi ne ya yi maganin siyasa ne daman tafsirin kenan ko kaga ai ai an haushar da ke sha malamin Allah kenan a irin ku muke so kuma da an danke shi kuma ba ya za a yi kuma kai ma kai magana a danke ka to Allahu musta'an ya zama wanda ya fi cancanta da duniya shine lukka ibnu lukka lukka ibn lukka ba luka ba ba yani arradi alladhi la yuhmadu ala khuluqin wanda ba wata ɗabi'a mai kyau da zaka ga yake da shi amma shi ne fi cancanta aka samu yana da motoci yana da kuɗaɗe yanzu kan ɗan siyasa in ka fito da ɗan siyasa yau zaka ga wani wata ɗabi'a yake da shi ne ma amma aka samu Allah ya buɗa mai yana cin alamomin tashin kiyama ittikhadul masajidi uruqa masallatai su koma wurin hanyar bi wannan musamman manyan kasashe ke a maimakon ka je ka zaga wanda ka tsada ta cikin masallaci yanzu ko harami a cewa ka je ka zaga ka bi hanya wanda ka tsada cikin masallaci ya fi ma yana daga cikin alamomi ta ƙarubul aswa wasu kasuwannin duniya su kasance kusa da kusa yanzu kana da waya kawai za ka dangadanne me kake so daga ƙasar waje shi ke nan ce oke ina son yin wannan to nawa ne za ka biya kuɗi kawai sai a kawo maka shi ta ƙaruwar asuwa oke yanzu wai ci gaban da muke gani fa a oke alama ce fa ta kiyama ta kusa kasuwanni suna gab da gab amma da sai mutum ya lodi kuɗi Hmm? abu hunhuna wai zai tafi ina da shi zai tafi siyo kaya kama yanzu fa za ka tura kai a turo maka shi ke sittin ok gala'ul muhu gala'ul muhu da gala'ul kai ok tsadan sadaki da kuma tsadan dawakai in baka gane baka je gurin alhaji murtala za su iya gaya baka doki kaza da ake kawo shi daga argentina ya kai nawa wurin kudin da yake ci ya yi shi talakawa yau. in ince kawai da ake a wurin e eh, da ruwan da ake bayarwa da dawakan da doki ma abin da yake ci na isanci ne tsadan dawakai da tsadan sadaki sannan kuma sai zai sauki mun zai muna samun sadaki da sauki ne hmm? da sauki sosai Ta تقارب الأسواق Ta الأمم umar الأمة Islamiyya, yau al'ummun kafare su kasance su yi do a kan al'ummar musulma yana ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama kuma annabi sallallahu alaihi yushiku an ta yushiku al an kusa al'ummar duniya su muku haɗin taron dangi ya rasulullah saboda mu’in kaɗan ne suka ce a ya ce a kuna da yawa amma dai karmami ne kawai gusa ka gusa isai yanzu ka duba mana ruwa ledoji bawon rake kamar haka muke kenan leda bawon rake mu al'ummar musulunci mun zama ledoji bawon rake shara ma'anar sarrafa mace za a cire wala yanzu an Allah min suduri aduwikum almahabata minkum za su daina jin kwarjininmu kuma ku za a tura muku rauni ya rasu lalla mai rauni ce za a tura muku san duniya da ƙin mutuwa san duniya da ƙin mutuwa kowa yana san duniya cikinmu kuma kowa ba ya sai mutu yanzu mutum ce zai harbi da bindiga duk sai mu gudu fa duk sai mu gudu wani irin wani irin mentality ne muke da shi ke knockout ma sai a gudu ba Eh, mutum ɗaya kawai da bindigan katako sai tsara mota ɗari a hanya mota ɗari ba kowa ya kwanta kuma sai a kwanta ba amma mutum ya fahimta wannan bindigar kamar ta katako ne mu ne shi mana sai daga ƙarshe kuma a shi a duk bindigan katako ne in an samu wani mai zuciya ya kulle mai ciki eh shi ke nan fa an ci nasara ba da ka je mota ɗari fa a kan bindigan katako ko bindigan toka san duniya da ƙin mutuwa kowa ba ya kai abu ya taba shi Don dai haka za mu ta tafiya mu ta tafiya haka ne ka duba dai abin da yake faruwa ƙauyuka daban-daban ɗan samun villages ba amma su za su yi tayar da ƙauye gaba ɗaya bai yi ba ba la ya kamata mu shiga hankalinmu amma su yin kudin nan za su yarda na musu haka ne ba za su taɓa yadda ba wannan shi ma bandit ɗin in shi ɗan halal ne je can mana in shi ɗan halal ne amma shi ɗan halal ne a arewa yau a gurin wanda suke ba su waye ba almajirai ba suna ce mana aboki almajiri shi sa kaga wannan abubuwan ya kamata ce mun tashi tsayin daka tsayin daka da gaskiyan gaske to na saba'in ta dafo nasu anil imamati fi sala a duka ture-ture a sallah wai wa zai ja sallah ne ma ta ture-ture ya bar wasa mana ce malam bismillah ce bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah 71 sifku ru'iyal mu'min oke mu'minin eh, eh, mafarkin mumini ta kasance mafarkin gaskiya ya yi mafarki kuma abin ya faru kama haka kasratul kadhib oh ƙariya ta yi yawa maƙaryata su yi yawa cin al'umma mun zo gurin kuma hukut tanakuru bainan nas idan mutane suna gaba kai baka ƙaunan wancan wancan baya ƙaunanka yana daga cin me yana daga cin alamomin tashin kiyama wannan ya juya mu wancan baya wancan ya juya mu wancan baya kasratu zalazil yawan girgizar ƙasa kana ji a ƙasashen can can can kasratu nisa mata su yawa ƙillatun rijal maza maza su kasance kaɗan muka duba an zo gurin an zo gurin zuhurul fahisha wal mujaharatu biha iskanci ya bayyana kuma ana bayyana shi baro baro shi ma an zo gurin wallahu musta'an 78 akhdhul ujrati ala qira'ati alquran shi ma an zo fa karɓar lada akan karantar da ƙur'ani yanzu wannan shi akwai matsaloli shin ya halatta ko bai halatta ba akwai maganganun malamai a haka wani suka ce ga abu sa'i da ya yi tobi da fatiha kuma aka ba su awakai talatin wani mai unguwa ne kunama ta harbe shi suka rasa ya zafi abu sai ya ce eh, muna da magani kawai ku da fatiha kuma allah ya warkar da shi ce to ni ba zan muku ba sai kun bani sai kun sa mana war kuɗi to suka shirya dai akan jimiji za ba su awakai talatin dinnan sun kisu su ba su masauki ya e, shi ga kaga a nan an karɓi kuɗi a kan me a kan ƙor'ani kuma har a wakai talatin ba kuma karanta fatiya duka duka minti nawa ne alhamdulillah kuma kada ya zama shi ne karantar da ƙor'ani mai kuɗi yake sawa a gaba a kuɗi shi ne a'a babban makasudin shi la la la la kuma wannan ba yana nuna makarantun islamiyoyinmu su kasance a yanzu mun Allah ya ba mu kuɗi duka za mu mai da shi firi wallahi firi firi ke yaran ku su zo mu karantar da su kyauta su sai da ce kai ido wa kare na ke eh, wai ce wanda ya saba gani kullum kuma muna gani irin wannan din wa kare na wanda yanzu med med dinmu kai jiniyo na inda shi ne zai zo nan ya yi karatu wallahi za ka ga an cika jiniyo na ne kuma kama ka gani tun da ka saba gani na kullum yaya in ma za a yi karatu zai yi tsaki ne zai tashi su gawo shi hmm? su mazan ba ta ba da haɗin kai ɗaya kenan iyaye maza ba iyaye mata ma za a yi karatu ba sa ba da haɗin kai to yaran ku ne za su ba da haɗin kai ka duba mana karatuwa don azka azka to ma da yawa ga wani yaran makota ga shi nan suna jin karatun fa to na rasa ina matsalan take su iyaye matan ba za su zo ba sun fi ƙarfi ɗaya kenan yaran ma ba za a turo su ba to su iyaye mazan ma ba za su zo ba kuma ba wani kudi ake karba ba alkar kudi ake karba ranar wata yarinya an turo ta da ɗari biyu wai ta kawo sadaka ke sadakar ne yana ki je fa ma'ata ni Allah khairun min ma'ata fa wai ta kawo min ɗari biyu wai sadaka a cikin yana ce ga wata ta kawo ɗari biyu shi a ba na kuɗi ba ne alhamdulillah ki mayar mata da kuɗin ta ce Allah saka da alkhairi don sadaka ce ma ɗari biyu kamata a malami ta yi ɗari biyu a ɗari biyu sai dai ma a ɗauka a ba yaro ai yaron da ya amsa tambaya mai kyau ya sai a ɗauka a bashi ko ɗari biyar sai a ɗauka a bashi yanzu ba ana nufin wani karatukan gaba ɗaya makarantun islamiyoyi a daina ba da ko titi ba a wannan akwai maslaha da kun fi ɗaukan karatun boko da mahimmanci za ka ga yaro an sa mai box an soya mai kwai yau har da wasu abubuwa gama sai za a yi karatu sai ga wani yaro ma an turo shi da singileti da singileti wallahi zai shigo da guntun wando ya ku yaye me damuwan ku ne haka karatun dai musulunci shi ba mu dauke shi wani karatu kuma karatun unguwa shi ma ba ɗauke shi wani karatun can-can. ya kun fi son wani ya zo yau alhamdulillah wani ya zo amma karatun kullum da kullum shi ba karatu ba ne kuna da aiki ke kuna da aiki yanzu wani yadda yake kallon yake kallon mu yanzu zai ɗauka mutanen unguwar sun zo sun cika ne fa amma da malamin zai ɗan juya sai yan mutanen kenan za a yadda ake nemo wasu ka wallahi ka tambaye su daga wani su da ya ce a karatun nan da Allah a turo mana shi karatun nan menene waye waye karatun yayi waye waye waye waye to shi anguwa kuma bai dauke shi ma a bakin komai ba komai ma bai dauke shi ba ko an gaba ma wa'azi da Allah jama'a dinga sararawa ɗaki zai yi kaɗa yi ganshi? ya tafi to kaga akwai yanki kenan sai dai alhamdulillah yanzu ko ka zauna ko baka zauna ba wani daga wani gurare yaya za su amfana daga wani gurare masu nisa daga kasashen waje yanzu ba bin mamaki ba ina da wasan group na 'yan kasan waje wasan group na 'yan kasan waje hmm? kawai suna so an yi karatu a tura musu kuma za su saurara iri yan nijar yan togo yan benin yan waye yan waye su dai sai suka san iyakacinsu suka haɗa kansu suka ji abin da za mu yi a nan wai suna buƙatar shi a can kai kuma a nan ba ka da bukatan shi ito kaga yin wannan Allah wa musa wai gobe ba akwai karatun Qur'ani ba to da yawa mun iya karatun da ake karanta mana ne wallahi ba iya ka ji na ce wallahi to amma ko da an kwadaitar a zauna minti kaɗan ne za ka gaba rabin masallacin sun tashi sun tafi a abinsu kaga tun da ba sa buƙatar lada shi kenan wanda yake buƙata sai ya zauna kaga ni dai ina buƙatar lada zan zauna kuma in ji karatun alhamdulillah yanzu ko ba a fassara ba fa ladan kai na wurin Allah dole dai mu dinga ma kanmu faɗa sai rashin lafiya kama ka wayyo Allah na wayyo Allah na Allah ka ne kai dai wayyo Allah na shi to Allahu musta mu zo mu tsaya kan nawa kenan 79 oke yakuru fihi musamman iba zai bayyana cikin mutane iba wannan malamin sai ta wani lutin mutum amma wannan a larabawa ya fi yawa ko mu ma din da aka samu ban san me alakan masu tuka manyan motoci da kiba masu tuka tirela tirela haka sai na ga kamar yawanci akwai ruta a cikin su na? ok yana kawo kiba cin nama ok ni dai na lura da wannan masu tuka manyan motoci in ka je gare ka ga wannan ti bebe wancan ma ti bebe wancan ma ti bebe to amma a cikin larabawa suna da yawa to in ka ga mutane suna da yawan kiba kiba kiba haka da za ka ga mutum dan siriri sai ka san siriri ne amma zuwa wani lokaci fa sai ka ga an kura shi to alamar kiyama ta kusa kenan kuma yawan jiki mun fi son jiki yayi kato ko to dalla suratul munafiqun kuma wa idza ra'aytahum su munafikai tu ajibuka ajisamu wannan ka zama dan kyam kyam kyam haka zama ya zama ka an hura ka kuma har kana alfahari ba abu ne mai kyau bayyana wasu mutane yashhaduna wala yustashhaduna wai suna bada da shaida ba a nemi shaidansu ba fa kuma suna bakance ba sa cikawa mai ƙarfi ya danne mara ƙarfi yana daga cikin alamomin tashin kiyama annal qawiyya ya'kulu ad-da'if tarkul hukmu bima anzala Allah ai fatali da littafin Allah ai an zo gurin ga littafin da Qur'ani ga qanunul wada'i rumawa su kasance sun yi yawa larabawa 'yan kaɗan istifadatul mal kuɗi yayi yawa amma ne yana daga cikin abin da bai faru ba tukun kuɗi yayi yawa hannun mutane kudin tukunna tukunna bai yawa amma ana ta faman neman su yana daga cikin alamomin tashi kiyama ikhrajul ardi kunuzuha ƙasa ta dinga fitar da taskokinta yanzu ana ciki kenan ke zaka ga ana fitar da wasu abubuwa alhamdulillah zuhurul masr a shafa halittar ɗan adam a mayarsa shi wani abu daban akwai khas a tsage ƙasa mutane su lime akwai ƙas daga sama kawai a dinka wurgin mutane da wasu abubuwa matsarun lafikin nomin hubiyutul madar akwai lokacin da zai zama gini irin wannan ba zai zauna a ƙasa ba sai dai a ɗan yi ɗan tanti a ɗan makale shi da zare da ko da shi ke domin ruwa ya mamaye gurare to gini irin wannan ba zai zauna to kuma ka je kamar irin sri lanka ka gani to a sri lanka mutum zai tafi unguwa eh unguwa a ruwa zai tafi ba kawai sumin zai tim tim tim tim tim yanzu yana so daga nan wannan bangaren yana so ya je bayan layi kawai zai fada ruwa ne yawon siri lanka ke kuma ka duba daga can zai je can in zai je katako a ruwa zai tafi ba su suna rayuwa ne a tsibiri nuzul matsari ne na sama wala tumbitul ardu shay'a suke ruwa zai dinga sauka amma akwai lokacin da tsirrai ba abin da zai fita za a ta ruwa amma babu tsirrai fitnatun tastanqifu al-arab akwai fitinan da za ta gangame larabawa kaga ku yanzu amerika da isra'ila suna so su gangame larabawa da ne da fitina ya ce to bari mu taɓa iran to kuma tutun da laraba sun ba ma amerika bel su kuma iran za ce to bari mu kwatattaki dakarun amerika sai a ba laraba wuta mutum da iran suna da ƙarfi kai ba kai saka kai musu hari ba Idan ka koma kana umarni kawai ita bari mu ba ku wuta me yasa kuka ba su mafaka to kaga akwai fitna fitnatun ta تستنطف arab akwai fitina da za ta gangame larabawa kaga an fara shiga hanyar ke an fara an fara kamar ba ka ba ku iran ku kai ma american hari mana a ah, tsakaninmu da american akwai nisa yanzu ko da sun harba zai kai america ne ba zai kai ba amma da zai kai za su yi harba ko ya ko sun harba ba sai dai zai fada wani daji sai dai su yi hasarar makamansu kawai shi sa ya ce a to ya ba za su kai ma american ba ai ba za su iya ba ne kuma makamin ko an harba ba zai je ba ana ji ka saurari masu fashin baki to me yasa ba sa kai wa america direct da ko sun harba ba zai je ba tazaran yana da nisa sosai to tun da ko sun harba ba zai je ba to a harba gurin da zai je mana hmm? akwai 93 kalamu shajar bishiya ta yi magana wannan shi ba zo shi ba tukunna kalamul hajar dutse ya yi magana nusrata musulmi ce kai musulmi zo ga wani bai hude ba na zo ka kashe shi ai ba zo gurin ba ku yanzu dai yahudawa ne suke lallasa mu yahdirul furat an jabalin min zaha. akwai naharul furat mai yawan ruwan nan to za a zo a kwarfe shi a yaye ruwan gaba ɗaya sai a samu dutse na zinare dutse na zinare ba yanzu kasar ruwa biyu a cikin ba fa wani katon ruwa ne katon muna fara mai za ka ga ka je kusa da gurin ma kana tsoro su aljanu ne su waye amma yanzu ba me yi a gurin gidaje fa gidaje fa duk wanda ya san gurin ya san yadda ruwan yake zira min gaba ɗaya ba ruwa ko ɗaya ya zama gidajen mutane Su shi ima irin wannan ruwan wallahu Maji maji'u zaman yukhayyaru ar-rajul fihi bayna al-'ajz wal fuju. lokaci zai zo a ba mutum zabi imma ya gajiya ko ya iskanci a ce shi gajiyayye ne ko iska za ka ga mutane har kuɗi suke sawa in ka isa ka yi zina in ka isa ka yi liwaɗi in ka isa ka yi kaza in kai ba gajiyayye ba ne in kai cikakken namiji ne kaza kaza to an zo gurin shi ma 98 audatu jaziratil arabi murujan wa anhara tsibirin larabawa sai ya koma alhamdulillah wani guri ne mai kyau alhamdulillah ta ga titina da bishiyoyi da wuce ga ruwa alhamdulillah gurin da yake tsibiri ne ba ruwan sha ma ba su da shi jama'a ka ga rayuwa ta yi kyau a gurin alhamdulillah yana daga cikin alamomin tashin kiyama ka duba irin dubai dubai ka duba kasashen larabawa vision 2030 ina ce cewa saudiya za ta zama vision 2030 mana daga nan zuwa 2030 ba yanzu mana 2026 a an kusa ba wai daga nan zuwa shekaru kaɗan ba za ka ga yadda ƙasar za ta zama zuhuru fitnatil ahla akwai fitinan mutanen da ake cewa ahla jam'u hil wa huwa al-kisa'u alladhi fawqa dhahri al-ba'id tahta ar-rahl to sannan akwai zuhur fitnati sarra Allah zai buɗe mutane duniya fitinan yalwa sannan zuhuru fitnati duhaima ko wani mutum duhaima zai zai fitin duniya akwai lokacin da zai zo sujjada ɗaya ta fi maka duniya da abin da yake cin duniya wata zai fito sai ka gan shi intifakul ahilla kuma muna ciki da zai ce a ah, wallahi wannan ba kamawan wannan ba kamawan jiya ba ne ai wannan watan ya kai kwana biyu to amma kwana biyun ka gan shi ne ba a gan shi ba sai yana rikin alamomin tashin kiyama eh, wata ya dinga fitowa katoto madibu zamanin la ya baka ahadun illa lahiqa bishiya. akwai lokaci da zai zo duk sauran musulmai za su bar guraren su koma sha kaga an fara kenan 105 al al kubra al muslimin ar rum babban yaki tsakanin musulmai da rumawa karka ji tsoro karka ji tsoro babban yaki oke ya zama ba a raba gado ai an kama wannan hanya Allah yufrah Allah yafrahu an-nas bi ganima ya zama ganima ba a farin ciki da ita ba ma yakin ballanta ma audatu an-nas ila al-aslihati wal markubat al-qadima a koma irin kayan da kayan da motocin da kayan da ake sawa na da ayan koma ba imranu baitul maqdis wa qarab al-madina yanzu akwai lokaci da zai kai a baitul maqdis shi zai rayu madina kuma ta ruguje zama ba kowa a garin madina madina ta kori duk wanda yake cikinta wanda yake mummuna ko munafiki sai zama ta tatattun salihai ne ko za su kasance shi ma ana tafi zawalu jibali min amakiniha dutse babba sai zama an gutar da shi in ma ya rubuce ah, da na san dutse ne a nan amma yanzu babu shi ko kuma ka kaga misali a kasashen waje babban dutse kawai sai a zuwa a yi flat da shi a mai da gurin hanya ko a yi gidan sama hmm? za ka kasu suna da nafa hmm? hanya cikin dutse cikin dutse za ka yi tafiyan kilomita kaza yana daga cikin alamomin tashin kiyama four okay, maybe four daidai da ayat turorin ƙorani kenan ku kuruju rajulin min qahtan yuti'uhu an na. wani mutum fitinanni da zai fito mutane kuma su dinga mai biyayya la taqumu sa'a hatta yakhruja rajulun min qahtan na an a sahu to ga alamomin da ne zuwa sati mai zuwa